آله وصحبه ومن والاه أما بعد يومنا رانا تقص لوتر رمضان 1444 هجرية كما يومنا 30 ديدي قوتا أكو دبوزيو miladiya wannan shine zaman mu na shida a tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi da bayanin ma'anonin ayoyinsa a wannan masallaci na area 11 da ke fcda a garkin birnin tarayyar najeriya abuja kamar yadda muka saba a farkon wannan tafsiri mun fara da farkon surat yunus kuma muna kashin baki da tafsiri da bayanin ma'anonin ayoyinta من آية أكو آية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض عند مكي مغانا أكم مسألة الاستواء مالا سيف الله أعلم سيف الله ذي شغبا دا من مشغب التفسير إن شاء الله نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون نعم حسب Allah madaukakin sarki yace inna rabbakumullahu haƙiƙa wanda ya halicce ku ubangijinku shine Allahu Allah allazi khalaqa as-samawati wal arda tajar tafi allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wanda ya halicci sammai da kasai a cikin kwanaki shida thumma stawa 'ala sannan ya daidaita akan al'arshi. yudabbiru al'amra yana juya al'amura ga baki ɗaya a yudabbiru al'amra ma min shafi'in illa min ba'di iznihi babu wani mai ceto da zai iya yin ceto sai bayan ya karbi izinin Allah subhanahu wata'ala zalikumullahu rabbukum wannan mai wannan sifar shine Allah ubangijinku fa'budu ku bauta masa shi kadai kar ku hada shi da wani ta zakaru yanzu ba a azantu ba to wannan ayar kamar yadda muka faɗa matsala ta biyu a cikin ta ce matsalar tabbatar da istiwa shine daidaiton Allah a saman al'arshi irin daidaiton da ya dace da shi ba tare da an kokarin sai an gano ya daidaiton yake ba ba tare da an canja ma'anar kalmar da wata kalmar daban ba saboda tsoron mai ba za a iya tabbatar da daidaiton ba ba tare da an kwatanta shi da daidaiton wani da aka sani ba ko wata halitta da aka sani ba wannan shine abin da magabata suka taso a kai kuma sun dogara ne da ayoyin qur'ani da hadisai na annabi sallallahu jiya mun karanto dimbin ayoyi da hadisai da suke tabbatar da cewa lallai Allah yana sama ya daidaita al'arshi daidaitan da ya dace da shi kamar yadda ne mana alƙawari cewa a wannan kuma shi ne abin da magabata duk suka tafi a kai wani daga cikin malamai da ake kiransa Humayd ibn Saud yana cewa mimman adraka wato wato Humayd ibn Thawr yana ɗaya daga cikin wanda suka rici Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam Az-Zubair ibn Bakkar ya rawaito daga babansa cewa shi Humayd ibn Thawr wata rana ya je wurin wani daga cikin manyan Bani Umayya sai aka tambaye shi me ya kawo ka ja a bika sai ce a ta ka biya Allahu allazi fawqa arshihi wa khairun wa ma'rufun alayka dalilun da aka wato wafada ala ba'd bani umayyah fa qila ma ja'a bika aka ce me yazo da kai fa qala sai sai ataka bi Allahu alladhi fawqa arshihi wa khairun wa ma'rufun alayka dalilu wannan ya zo a cikin littafin tarihul islam na imamu zahabi a hawadis na shekara ta ɗari ta sittin zuwa ta tamanin da ɗaya yake cewa a taka biyan mafu allazi fauka arshihi allan nan da yake saman al'arshin da shi ya zo min da kai wa khairun kuma alheri ne ya kawo ka wa ma'arufin da kuma kyautatawa dalilun alai ko alaika dalilu su ne abubuwan da suke tabbatar da haka sannan abdullahi dan abbas allah ya kare da a gare shi jika a wannan kanin manzon allah sallallahu alaihi wasallama dan baffan manzon allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imam darimi usman ibn sa'id kenan ba abdullahi ibn abdurrahman ba ya kawo a cikin littafin arraddu ala jahaniya isnadin hasan yake cewa abdullahi dan abbas an rawaito cewa wata rana ya ji wajen ummuna aisha allah ya kara yadda a gare ta a lokacin da aisha za ta rasu shekara ta hamsin da bakwai tana rashin lafiyar rasuwa sai ce mata kunti أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يحب إلا طيبا أنت يا كيسي ما تدعى النبي صلى الله عليه وسلم kuma kin sa annabi sama baya san mutum sai na gari sai wanda yake tsarkakaccen mutum wa anzala bara'ataki kuma ki kwantar da hankalinki bayan wannan kuma ke ce Allah ya saukar da ayoyin da suka wanke ki suka kubutar da ke daga sharrin masu sharri min fauki sab'i samawat daga saman sammai bakwai wannan isnadi ne hasan a cikin arraddu alal jahaniya Allah dan Abbas me aqida ta kenan cewa Allah yana saman sammai bakwai haka zalika imam abul qasim hibatullah allalakari al Allah ya kansa da rama a cikin sharhu usuli i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a ya rawaito bi isnadin hasan daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi fadin Allah subhanahu wata'ala la ya'tihim ثم ليأتينهم من بين أيديهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين lokacin da yake cewa fa ma a gawaita ni la aqudanna lahum siraqaka almustaqima thumma la atiyannahum naran sai na dinga zakkewa bayan naka min bayna aidihim ta gaban su min kalbin da bayan su an aimanin zazzake musu ta damun su min sha'an shama'ilin da hagun su to ran kaga ya faɗi gaba da baya da dama da hagu amma bai ce daga sama ba sai abdullahi dan abbas ce lam yastati an yaqula min fawqihim ai ba zai iya cin zuwa wa mutane ta sama ba alima anna allah min sau da ya san allah yana saman yana ta saman hmm. wannan abdullahi ɗan abbas ne ya faɗa kamar da lalaka iya rawaito bi sanadin hasan wannan ne yake nuna kenan abdullahi ɗan abbas yana nuna allah yana saman halitta sannan imam bukhari ya rawaito jittar da muka faɗa daga zainab bintu jahashin allah ya ƙara da a gare ta cewa tana cewa dukkan ku ya daga anas dan malik allah ya ƙara da a gare shi ke cewa karat zainab taftakhir ko tafkharu ala azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam tana cika baki da a ko mu ce kalma mafi ladabi ce tana alfahari tsakanin mata annabi sallallahu alaihi wasallam tana nuna fifikon kanta akan su kan cewa cewa ku dukkan ku iyaye ku ne suka aura wa annabi sallallahu alaihi ku ni ko Allah ne a saman sammai bakwai kenan ta ita ma Allah yana saman bakwai yana sama daga saman sammai bakwai sannan al-imam al-bayhaqi a cikin al-asma wa sifat wanda bayhaqi imamun ne min a'immatil asha'ira Allah ya kansa da rahama amma duk da haka a wajen tsaje gaskiya ba daga nan ba yake cewa ya rawaito bi isnadin hasan daga abdullahi bin masudin Allah ya kara yadda a gare shi yake cewa al'arshu fawqa ma al'arshi yana saman ruwa wallahu fawqa Allah kuma yana saman al'arshi la yakhfa alayhi shay'un min a'malikum ba wani abu da za ku aikata na aiki da Allah ba zai ganshi ba komai yana saman al'arshin sa amma zai ga komai har yanzu al’imam addari man bin sa’id a cikin arraddu al-jahmiya ya rawaito bi sanadin sahihin kashan daga umu aisha allah ya ƙara yadda a gare ta take cewa waimullahi ko wa aimullahi na rantse da allah inni la akshalau kuntu ohibbu qatalahu la qatal na rantse da ina son kashe shida na iya tana nufin usman walakin alim allahu min fauki alim allahu min fauki arshihi inni lam uhibba qatalahu Allah yana saman al'arshinsa ya san cewa ni ban so kashe Usman ba wannan daribi ne ya rawaito wannan mahallin shashi ne ta tabbatar da Allah yana saman al'arshinsa sannan abdullahi bin umar allah ya ƙara yadda a gare shi kamar yadda imamu zahabi ya kawo a cikin kitabul ulu yake cewa kamar ta hanyar zaid bin aslam al'adawi maulahu yace wata rana abdullahi dan umar allah ya ƙara yadda a gare shi ya huce wani makiyayi yana cikin kiwo sai ya ce masa ya ce da makiyayin shi Abdullahi dan Umar din Allah ya kare yadda a gare shi sai ke tambayar sa shin kana da yar ƙaramin afiya sai ce ina yace yace laisa ha huna rabb sai yace laisa ha huna rabbuha ai me ita baya nan sai Abdullahi dan Umar Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa ta taqulu lahu akala hazzi in ya tambaye ka ina take sai ka ce kura ta cinye ta kawai sai ka bani sai ya daga kansa sama yana sama sai ce to fa aina Allah ya nuna sama ya ce to idan na ce da mai afiyar kura ta cinye shi baya to Allah kuma fa sai kalli sama fa aina Allah فقال umar عمر سي عبد الله بن عمر يكي سوى انا والله والله احق ان اقول ai ni ya fi cancanta da nake a sahabin annabi sama ne ilimi daga cikin gari in ya kamata in yi wannan magana ba kai ba sai abdullahi ɗan umar dama ya jarraba shi ne bawa ne yana yi wa ubangidansa kiwo abla da wani to ka ban guda ɗaya mana in so in ka so ka yara so ya jarraba shi ne in ka zo ka ce da shi kura ta cinye tunda kaga baya sai ce to in baya nan kuma sai ya kalli sama ya ce to kuma Allah fa saboda gaba ɗaya zuciyarsa ta tafi zuwa ga inda Allah yake sama ke sai Abdullahi da Umar ya ce to aiko wannan magana irin magana mu ce mu manya Kake je wurin mai dabbobin ya ba shi labari kuma ya nemi da Allah ya siyan masa da wannan bawa to yake ta fashtara arra'i wal ghanama sai ya siya ya da kuma mai kiwa ina son dabbobin ma ka siyar min da su gaba daya aka siyar masa fa a ƙahu sai ya yanta wannan bawa saboda ya ci jarabawa wa tsahur gana ce kuma na bin maka dabbobin ka saboda Allah ka gaba da kiwo zahabi ya kana a cikin kitabul ulu Ah, haka zalika ya zo a cikin kitabul ulu na imam zahabi bi sanadin sahih cewa masruq ibn al-ajda Allah ya kansa da rama wanda masruq ɗaya daga cikin tabi'ai ne waɗanda suke almajira abdullahi ibn mas'ud da Aisha da sauran sahabbai kana idza haddatha an Aisha radiyallahu anha in zai rawaito hadisi daga Aisha ba cewa yake ni Aisha kawai ya shiru ba baya cewa Aisha ta gaya mu san me yake cewa sai ce haddathani as-siddiqatu bintu siddiq wacce ta bada labarin nan mai gaskiya ce yar gidan mai gaskiya habibatu habibillah masoyiyar masoyin Allah al-mubarra'atu min fawqi sab'i samawat wacce Allah ya wanke ta tun daga saman saman bakwai Allah ya aiko da wanki wanki ta da aka yi daga daga sharrin da masharanta suka kai mata hmm. to kaga yanzu muna muna ganin gangarowa aiki kenan Sulaiman At-Taymi kamar yadda Imam Zahabi ya rawaito a cikin Kitabul Qunut yake cewa law su'iltu aina Allah wallahi da za a tambaye ni ina Allah yake da qultu fis sama kai sai ba wata wata zance Allah yana sama Muqatil ibn Hayyan ɗaya daga cikin tabi'ai ƙanana wanda ya rasu shekara ta 150 yake cewa lokacin da ya zo faɗin Allah subhanahu wata'ala ma ya min salasa to a lokacin da ya zo wannan aya cewa ba yadda za a yi mutane uku fi yi gana wa sirri sai Allah ne na hudunsu in su huke kuma Allah ne na biyar ɗinsu in su biyar ne kuma akwai Allah a wurin shi ne na shidansu in sun yi ƙasa da uku biyu kenan to lallai Allah shi ne na uku in kuma sun haura shida to Allah ne dai cikonsu domin Allah yana tare da su a duk inda suka kasance to da ya zo daidai wannan aya a ta cikin suratul mujadila ko mujadala duka ana sai ce da ake nufi ma ya min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum ba yadda za a yi mutum uku su yi gana wasu rufaci Allah ne na hudunsu daga saman ta. sai sai min fauki arshi kada wani baubawa ko wani mai karamin fahimta ya zata cewa in a ɗaki suke to Allah dakin zai shigo Hmm. su kirga da Allah yana saman al'arshinsa amma ya ci su sanin me yake gudana da ka in sun rufe kofa su biyu to Allah shine na ukun min fauki arshi in ka ce to ta yaya sai mu ce a'a to ai ba mu san shi yadda Allah yake ba ballanta na mu faɗi yadda yake shi irin wannan ta yaya sai in ka taba ganin abu ko ka ga irin sa shine kake iya gane yaya ai na ba da misali yanzu ne a zuwa ce maka to ai an gano wani ɗan tsitsin raƙumi wani ɗan ƙanƙani wanda duk duniya ba raƙumi karami kamar sa duka dai a ranka kai ka san ƙanƙancin raƙumi ba za ka wuce yadda kake tunani ba ka san dai koya yake dai ai dai ya dai ma kai ma ƙila ɗan akuya saboda kai ka san iya kankantar raƙumi dai yadda za ta kasance dai ba za ta kasa da yadda take ba saboda raƙumi ba zai kasa da ɗan akuya ba ko shi ne ya raƙo ƙanƙanta a duniya in wani ya ce maka ya gano wata gundume miya murguje ya fara wata duk duniya ba a samu fara mai girmanta ba za ta yi kaza Saboda kasan fara kai tsaye za ka ajiye ta a iya girman da ya dace da ita ne saboda kasar ka taɓa ganin ta to abinda baka taba ganin sa baka taba ganin irin sa ba sai dai ka tsaya a gaya maka ya yake kuma in shi din akwai hanyar da zai isar maka ka tsaya ka sallama wa zancensa kar kai mashi shigi ko in yana da amintaccen dan sako ka tsaya ka sallama wa amintaccen dan sakon na ko wanda suka ji sakon a wajensa wanda suka fi ga fahimta ka yadda da fahimtar su amma kar ka da fahimtar mutaakhiruna wanda sai daga baya sa'an nan ne da aka raya Allah wani abu ne daban da yadda aka Allah ya koyar da yadda Allah yake to sai kuma ake kokarin a dawo kan daidai to sai ga daidan kuma tun da an riga an auri waccan fahimtar ba za ta yiwu ba sai an kori wannan ma'ana an musanya ta da wata shedan din da ya kiya tafi sai ya sake kawo wata matsala al-imam Abu Hanifa Allah ya ji kansa da rahama an-nu'man ibn sabit Alkufi Allah ya gafarta masa wanda ya rasu shi ma shekara ta ɗari da hamsin kaga mun gawa da sahabbai mun zo manyan tabi'ai irin su masruq yanzu mun zo kananan tabi'ai Abu Hanifa yuqal ana cewa ya ga Anas dan Malik su shin yayi ruwaya a wajen sahabbai ko bai ba amma dai magana da inganci shi Abu Hanifa gada ce tsakanin tabi'ai da tabi'in tabi'in ka kirga shi a tabi'in tabi'in shine babba su ne manya in ka kirga su a taji to daga su kuma ba ƙanana ƙasa da su to abu hanifa yake cewa kamar yadda ah, ibn Kudama ya rawaito a cikin littafinsa a ah, kamar yadda ibnu a imam zahabi Allah ya kamta da ma ya kawo a cikin kitabul ulu da da shekul islam ibnu al-qayyim Allah ya kamta da ma a cikin littafin ijtima'ul jiyush al-islamiyyah ala ghazw al-mu'attilah al-jahmiyya da kuma al-imam ibnu qudama a cikin al-ulu nasa da kuma al-imam al-tahawi a cikin imam ibn abd al-izz al-hanafi a cikin sharhin al-aqidah sahawiya duka sun kawo magana imam abu hanifa yake cewa shekul islam ya kata a cikin juz'i biyar na cikin fatawa abu hanifa yake cewa la rabbi fi samai ardi bai man kala la a'rif rabbi fi samai ardi faqad wanda bi ya ce shi bai sani ba Allah ne ko a sama yake ko a ƙasa shi ba shi da tabbaci bai sani ba to ya kafanta. وكذا من قال إنه على العرش ولا أدري ولا أدري العرش أتي السماء أم في الأرض وانت ما يدي إتو الله تند يأتي على العرش الله يدي إتو أكرم العرش أما بي بي بي بي بي سني بقى العرش أسمى يكي فوق أسمى يكي تشيما هكا haka ibabu kuwa ne kaga shi magana sama ta yi tsauri da yawa su abu hanifa Allah ya ci kansa da rahama so da yadda suke da tsananin kishi akan abin da Allah ya tabbatar da kansa a tabbatar masa da shi to dan sako kasa da Imam Abu Hanifa Imam Al-Auza'i shi ma babban malami ne Amr ibn Abdurrahman Al-Auza'i wanda ne malamin Sham gabaki daya a lokacin sa waliyin Allah wanda ya rasu 157 tsiransu da Abu Hanifa shekara bakwai sika ne sikatun min sabtun min rijalis sitta yake cewa kunna wa tabi'una da mu da malaman mu tabi'ai shi yana cikin manyan tabi'u tabi'ina mutawafiruna dukkan mu mun haɗu na Kulu muna cewa inna allaha azza wa jalla ala arshihi Allah maɗaukacin sarki ne mai izza da buwaya da ɗaukaka yana kan al'arshinsa wa nu'minu bima waradat bihi sunnatu min sifatihi kuma duk abin da sunna ta kawo na sifofin Allah mun yarda da su ka faji manya maza gumbar dutse za ka iya mana raddi za ka iya malamanmu da muka rayu da su raddi da wa'anda malamanmu suka rayu da su duka za ka iya musu raddi kuma za ka iya wa makai ne da gaskiya amma fa jinjina irin su imam al-auza'i wallahi da wahala malam sufyan ibn sa'id ibn masruq as-sauri sufyan as-sauri al-imam al-kabir Allah ya kansa da rahama wanda ya rasu 161 mun sakko 160 yake cewa kamar yadda imam al-baihaqi ya rawaito shi a cikin kitabu imam zahabi ya kawo a cikin kitabu siyar siyaru alamin nubala isnadin sahih ko kuma isnadin ta sahihi ne imam zahabi ya koro wannan a cikin siyar alamin nubala daga daga daga ma'adan yake cewa na taɓa tambayar malam sufyanu sauri game da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku a duk inda kuke ka kama wannan zai ci karo da ake yana al'arshi kenan to da in kana maka yana maka in kana Najeriya yana Najeriya in kana Lagos yana Lagos in kana Ghana da Togo duk yana wani haka zai fahimta sai Sufyan ne ce masa ala ilmuhu abin da ke nufi ilimin sa yana tare da kai ai shine din tare da kai sanin sa yana tare da kai wa huwa ma'akum aina kuntum to mu dawo kun ji a cikin malaman mazhaba mun faɗi imamu abu hanifa ko kuma mun faɗi ƙannan su sa auza'i su sauri to bari mu tafi wajen su malam malik imamu ahli imamu imamu darul hijra malamin malamai Allah ya ji kansa da rahama malik ya rasu 179 yake cewa kamar yadda abu dawud ya rawaito a cikin masail nasa bi isnadin sahih imamu na malik yake cewa allahu fi sama allah fa yana sama wa ilmuhu fi kulli makan Iliminsa kuma masaniyarsa tana ko'ina la ya minhu shay'un ba wani abu da ba sanin allah a cikinsa kaga kenan an raba gaddama imamu na maliku wanda mu malikawa ne a aƙida kuma malikawa ne mu a mazhaba mu malikawa ne mu hatta a manhajin hadisi dan duk inda imam malik ya karkata wallahi hankalin mu yana wurin duk matsalar da aka ce ga inda malik ya yi sai mu samu nutsuwa to haka malik ya ce Allah ya ji kansa da rahama Hammad ibn Zaid ibn Dirham Abu Usama kamar yadda abu dawo ya rawaito da saradin sahih a cikin masail nasa yake cewa innama yaduruna ala an innama yaduruna ala an yaqulu laysa fis sama'i ilahun yace kawai kewaye kewaye suke yi daidan kar su fito karar su ce babu Allah a sama yana yi wa 'yan jahaniya rajin ne wanda suke kore sifofin Allah wanda daga cikin sifofin da 'yan jahaniya suka kore su ne da akwai sifar istiwani imam zabi ya kawo wannan a cikin littafin al'ulu bi sanadin sahih abdullahi bin mubarak alhamdali Allah ya ji kansa da rahama shi ko ya rasu ɗaya. kaga mun fara tsakuwa kannan su maliku ko hmm. shi kuma abin da yake cewa abdullahi bin mubarak Allah yake cewa Aliyu ibn Hassan ibn shaqiq al-majiri sa yace qultu wata rana na ta cewa da malamin mu abdullahi ibn al-mubarak kaifa na'rifu rabbana azza wa jal muna so mu gane allah ya zami kala sai ta yi annahu fawqa as-sama'i as-sabi'ati ala al-arsh shi gungurungun ma yace allah yana saman sammai bakwai a al-arsh ba ilmin khalqihi ba a cakuɗe yake da halittarsa ba wannan shine abin da Abdullahi bin Mubarak ya faɗa Allah ya kansa rahama Imam Darimi ne ya rawaito shi a cikin kitabun Raj'i al-Tahmiya Usman bin Sa'id al-Darimi Allah ya kansa rahama kuma shi ma isnadin sa ingantacce ne abin da yasa malamai suke matsanta akan isnadi ba saboda wani zai zo ya ce maka a'a to duk wanda yake da shakka da musu ya ɗauko asar ɗin a shiga laboratory sai a baje su a duba a experimentin yanzu inda yan boko suke cewa ko sayanci a auna a fili ai ana yadda magana ne isnadin da inganta kai kuma magana da kake kawo kishiyar wannan in an ɗauko ta aka shiga fagen fama yawancin maganganun gunduwa-gunduwa ake mutu a fafitar da illar da take cikinsu wacce kuma ta inganta sai ka ga to bayan abin da ka tabbatar kuma tana tabbatar da kishiyarsa inda ta inganta to za ka ga akwai mafita a cikin magana jarir ibn abdullah abdubbi ɗaya daga cikin marawaitan hadisi wanda ya rasu 188 asar tsare jarir ibn abdulhamid na cewa ibn abdullah wacce ibn abdullah bajari ne Allah ya ji ɗansa da rama yake cewa a lokacin da yake wa jahamiya yake cewa kalamun jahamiyatin awwalu asalun maganar yan jahamiya fa da farkon sa sai ka je zaki ne da shi kaman zuma wa akhiruhu summun amma karshen sa dafi za ta ce maka ai abin da isa kar mu kamanta Allah da mutum sai ka kaman gaske amma kuma guba ce a cikin sa آخره سم وإنما يحاولون أن يقولوا ليس في الله في السماء ليس في السماء إله كما زون في كتابك باب الله أسامة شيسا تقولي تبتر الله أكان على العرش عبد الرحمن ابن مهدي مال موسى بخاري الله يأنسى لرحمة شكو يكي تيوا أن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون Allahu kallama Musa kusan jami'a sun kore sifar zance suna cewa Allah bai yi magana da annabi Musa ba ai Allah baya sai za a ce ai da harfai ake su kuma harfan nan halittar su shi ta kawo maka wasu abubuwa na falsafa wa an yakuna ala al-arshi suna kore cewa Allah yana kan al-arshi ara an yi sakamu ni a ra'ayina in gwamnati ta kama su ta tsare su ta ce su tuba a basu kalma fa in ta in sun tuba a karɓi tubansu wa illa duribat a'naqu in ko ba haka gwamnati ta kashe su wannan imam zahabi ne ya kawo shi a cikin littafin al'ulu bi kuma an nakalto shi bi asani da sahiha haka imam shafi'i mu shekara ta 200 shafi'i ya hudu, kun ga yanzu a hankali mun biyo abu hadifa maliku ga shafi'i ko to imam shafi'i Allah ya tsanka da rahama kamar yadda yake cikin littafin musiyatul imam shafi'i yake cewa alƙawlu fi sunnati allati ana alaiha magana ta sunnar da ni akan wannan maganan nake wa ra'aytu ashabana alaiha kuma malaman da abokan karatu duk suna kai ahlal hadisi wanda sune malaman hadisi allazina ra'aytuhum fa akhadtu anhum mithla Sufyan wa Malik wanda na gamu da su kuma na koyi karatu a wajen kamar Sufiyanu Sauri da Malik ibn Anas wa ghairihima da wasu su magana ita ce al-iqraru bi shahadati an la ilaha illa Allah dole kowa ya yarda cewa ba wani abun bauta ba wani wanda ya halitta gaba ɗaya sai Allah shi shi kadai wa anna muhammadan rasulullah kuma annabi Muhammadu manzan Allah ne a so a yadda da shi a ƙaunace shi sama da kowa da komai a yi masa biyayya ko ba a gane hikimar ba laifin wanda bai gane din bane amma akwai hikima wa anna Allah ala arshihi fi sama'i kuma Allah yana kan al'arshinsa a samansa yaqrubu min ya sha ya yakan kusanto halittunsa inda ya ga dama haka imam shafi ya faɗa sannan ya ƙara maimaitawa cewa annallah azza wa jalla yurafil akhirati kuma ranar lahira musulmuminai za su ga Allah yanzuru ilayhi mu'minuna a'yanan mu'minai zasu su gan shi iri iri da ido jiharan fili wa yasma'una kalamahu kuma za su ji zancensa wa innahu fawqa al'arsh kuma lalle yana kan al'arsh yazid bin haruna al-wasiqi al-imam al-fiqa wannan ya rasu 206 da kansa yake cewa manza za'ama anna ar-rahman 'ala al-arsh tawa 'ala khilafi ma yaqirru fil qulubi fi qulubi al wanda duk ya riya a ransa cewa Allah ya daidaita al'arshi sabanin yadda kowane mutum an faɗa zai ji a ransa ko da mutum ba shi da ilimi in ka ce Allah ya daidaita akan al'arshi zai yi tuno kamala kuma ba zai tuno wata kalma daban ba ta daidaito ba to in mutum ya ji haka ba irin wannan ba to fa huwa kawai ya ma mai haƙura kawai shi ɗan jahamiya to wannan magana an rawaito ta daga ka'anabi magana akan daidaito akan al'arshi ka'anabi shine abdullahi bin masara masal ka'anabi wanda ya rasu 221 sikatun ne sabtun min rijalil jama'a sannan an rawaito ta daga asim ibn ali shekul bukhari shi ma ya rasu 221 an rawaito ta daga hashim ibn ubaidillah arrazi wanda ya rasu shekara ta 221 shi ma an rawaito ta daga bishir ibn al-harith ابن يزيد ابن يزيد بن الحارث الحاتي بشر الحاتي بالضمه لمن نمت masanin zuhudu mai gudun duniya wanda imamu ahmad tun da ya mutu ya daina fatawa akan zuhudu bishir alhaji ya rasu 227 kusan tsiransa da imamu ahmad shekara nawa shekara 11 ko 10 ko 13 ahmad ya rasu 241 sannan an rawaito wannan magana daga mus'ab muhammad bin mus'ab al'adi wanda idan ya zo kucewa hanya ya jiyo kiɗa a cikin gida tsayawa yake ya aika a ko da kayan kiɗan nan zai faffasa su in kun ki kuma zai zauna yana karanta ƙur'ani a kofar gidan yana kuka kuma ko sarki ne ya zo wuce an yi tarar da shi sai ya tsaya saboda Allah ya ba shi sauki Allah ya bashi daɗin karatu Allah ya bashi ikhlasi idza qara alqur'ana baka wa Abka. Muhammad ibn Mus'ab Allah ya kansa da rama ya gifta kofar gidan wata mata kamar yadda yake a cikin tarjumar ta ya jiyo sautin kiɗa ya aika ya ce aje aje a ce a sakko da kayan kiɗan nan zai karya su sai ku yanga da take wa matar kiɗa ta ce kin ji abin da wani malami yake ta ce ke rabu da shi mahaukaci ne ana nan muhammad bin musa ya zauna ya dinga kuka kankace mai wannan unguwar ta cika da mutane ana kuka ana karatun qur'ani ba shi ta ce khuzihima ila muhammad bin mus'ab yaktiraha sau suke kai masa ya fafaka kayan cikin nan mutumin nan zai janyo mana bala'i ka ji ɗan hizba na haƙiƙa Allah ya ji kansa Allah ya taimake shi ba a wannan zamanin yanzu ai yan sanda ne za su kama shi <laughs> za a ce akwai human rights haka mutanen su za su ce saboda yanzu mun lalace ai yanzu matsalan ma shi ne, kai da kake cewa dan ne isa za a yi mutane suke cewa wai dan ne isa za ka ce dan ne isa za ne wani yace laita na kunna nara al-ma'rufa ma'rufan wal munkara munkara fal baliyatu khafifa amma yanzu na nara al-munkara ma'arufan wal ma'rufa munkara wai ka hana a yi shi ne zai ba wai yin ne zai ba kaddara a yi ka tabbatar da sako ne ka huce to yanzu a hana wadda aka yi wai shine laifi وترى منين الذين عليهم بالمنكرات فعطل الإنكار yanzu utsila inkar wai yanzu an ma dina ma inkari akan munkar wani kuma ya canja ce fa unkira inkar yanzu inkarin da kake yi ma ina zuwa ka kabarin kuɗa kai ka ji matsalar ka wai kai ne mai matsala kai da ta hannu to malam muhammad bin mus'ab wanda ya rasu 228 shi ma wannan shine ra'ayinsa al-imam mu'ayyid ibn hammad al-khuzai at-thiqa shi ma wannan shine ra'ayinsa al-imam abu abdullah ibn al-a'rabi al-ma'ruf wanda ya rasu 231 shine ra'ayinsa al-imam ishaq ibn rahuya shekul bukhari wanda ke sikatun ne shi na rijal wanda shi ne ya sa bukhari wallafa sahihul bukhari wanda ya rasu talatin 38 shi ma shi ne ra'ayinsa qutaybatu ibn sa'id ibn tarif ibn jamil abu raja al-baghlani shehin ashabul Kutubu, sitta da shi Imam tirmidhi ya kare kumallo a cikin jami'insa wanda yake malami ne tsoron Allah wanda yake almajirin imamu na maliku ne Allah ya ɗansa da rahama ana ni kaggari a yi tafiya a je makarantar sa tsangayar sa ta hadisi Allah ya ɗansa da rahama to shi Qutaybah ibn Sa'id al-Baghlani shi ma ra'ayinsa ne wannan yake cewa na'arifu rabbana ko na'arifu rabbana fi samai sabi'ati ala arshihi mun san ubangijin yana saman saman bakwai akan al'arshinsa wannan shine ra'ayin imamu ahli sunnati wal jama'a imamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal abu abdullah ash-shaybani Allah ya tsanta da rahama imamu ahmad ya rasu 241 wannan imamu ahmad kan hadis anhu wala haraj ka ji yanzu mun fito abu hanifa mun fito kan shafi'i mun fito kan malik mun fito kan imam ahmad to kana da waɗansu da suka fi wayannan shi yasa jarir ibn asiya yake cewa a tarazzaq yake cewa da jarir a cikin wannan ainihin tasa da yake masa ya jiro yace idza anta lam yake cewa idza anta yabna al-kalbi alqatka mahshalun wa lam taku fi hilfin fama anta sani'u da ya dinga jero kakannin ta ce ulaika aba'i jini bi misli Iza jama'at na ya jarirul majami'u yace wayannan ne kakannina faji'ni bi mithli in ka isa ka zo min da kakanni irin wayannan Iza jama'at na majami'u idan wurin mahada ta hada mu ya jariru ya kai jariru. in ka isa ka buji kirji ka kamun ka irin wayannan ka kawo malaman da suka kai wayannan malaman wannan shine ra'ayin su imamu ahmad a wurare daban-daban ya faɗi maganganun da ba za su أحمد ba kasance أسد ahmad ibn asad al-muhasibi عبد الوهاب الوراق أبو عاصم خشيش بن أكرم إمام البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن مغيرة ابن بردزباء أبو عبد الله البخاري الجعفي مولاه أمير المؤمنين في الحديث إمام المحدثين صاحب الصحيح الله يجب أمسى درهما وأن يرسل ريدي wannan shine ra'ayin imam bukhari a cikin aljami'u sahih Allah ya kansa da rahama yake cewa wa qala abul aliya abul aliya yake cewa da ya kawo babu babu qaulihi ta'ala wa kana arshuhu ma yace wa qala abu al-aliya istawa ila as-sama'i irtafa'a wa mujahid istawa 'ala 'ala al-arshi faraka har imam al-bukhari shine ra'ayinsa wannan shine ra'ayin sannan bayan nan imam bukhari Allah ya tsara ma ya kawo asar da maganganu na malamai ne wannan shine ra'ayin abu zur'at al-razi ubaidullah ibn abdul karim wanda ya rasu 264 wannan na ba ku labarin sa ya cika da kalmar shahada iya rayuwar sa hadisi qur'ani da hadisi karshen rayuwar sa ma yana rashin lafiya zai rasu muhammad ibn muslim ibn warad abu hatim sun zo duba shi ashe suka ga halin da yake ciki alamar mutuwa ne suka ce to malamin nan kai yaje mulakana masa kalmar shahada suka kasa saboda tsoro da firgitin malamin su ne da ake wa malamai karshe suka ce to ni hikima kamar muna koyar da kamar muna yin muraja hadisi ko magana fa baya yana kwance yana jin jiki ya ce za ka iya tuna hadisin mu'azu na maganar mamaci ya ce la ilaha illallah shi abu abu a muhammad bin muslim ya tambayi abu hatim sai ce farai da da gaske ma ya ce haddathani abu asim an-nabi قال حدثني حدثني ابن جعفر قال حدثني صالح to yana zuwa kan salih din sai ya kakari isnadin sai kamar yawun bakinsa ya ɗauke ni rigiti sai ya kasa sai ce to ni حدثني محمد بن بشار بن درك قال حدثني أبو عاصم النبي قال حدثني جعفر قال حدثني ينا زوا صالح شي ما sai kasa sai malam sun kafari kuma yana jin jiki sai dan yi nuni da kansa cewa a daga shi sai aka daga shi aka jingine shi يدن نمفاتا حدثني بالداع قال حدثني آه، أبو عاصم ضحاك بن مخلد قال حدثني آه، واي جعفر قال حدثني صالح بن أبي عريف عن كثير بن مرة أم معاذ بن جبل أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله بأن لا يزعر ما يقال فدخل الجنة wannan ibn abi hatim ya ka cikin muqaddimatul jarh wa ta'dil imam zahabi ya ka cikin tarjama ta'sir alamin nubala kaga irin cikawar da suka yi suke irin wayannan mutane wanda karshen sa ya zama la ilaha illallah kan yace da kallar janna Allah ya karbi rayuwarsa wannan abdul hamid ibn ja'far shine na manta يتي حدثني بالله قال حدثني أبو عاصم قال حدثني عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل anna rasulullah sallama qala fa zakara alhadith to kaga shi kansa abu zur'atar razi din yace sa'al inji inji ibn abi hatim abdurrahman bin abi hatim yake cewa na tambayi babana abu hatim kuma na tambayi abokinsa abu zur'a game da mazahibu ahlus sunnati wal jama'a game da abin da ya shafi aƙida da kuma abin da su waɗannan iyayen na guda biyu suka riski malamai a ko a ƙasashen duk da suka je suka koyi ilimi me aƙidan malamai ne kuma su ne aƙidar su ya suka ce ulama a fi il amsar hijazan wa iraqan wa a waɗannan duk garuruwa fa kana min mazhabihim wa anna Allah azza wa jalla ala arshihi ba'in min khalqihi Allah yana saman al'arshin sa ba a cakuɗe yake da halittarsa kamar yadda suke cewa duk inda kake Allah yana gurin kuma Allah yana gurin amma ba sa bambanta cewa yana gurin da iliminsa da sanin wannan shine ra'ayin ibn Qutayba ad-Dinawi Allah ya tsansa da rahama wanda ya rasu shida mai littafin tawil mukhtalaf al-hadith wannan shine ra'ayin Abu Hatim ar-Razi Muhammad ibn Idris wannan shine ra'ayin Abu Isa Tirmidhi Muhammad abu isa muhammad ibn isa ibn saura as-sulami ibn zahaq as-sulami at-tirmidhi ad-daris tirmidhi da muka sani dai mai hadisi wanda da saba'in da tara wannan shine ra'ayin harb ibn isma'il al-karmani ne wanda ya rasa tamanin wannan shine ra'ayin usman ibn sa'id ad-dari mai littafin ar-radd 'ala al-jahmiyya wanda ya rasa 280 shine ra'ayin abu muslim al-kajji shine ra'ayin amr ibn usman al-makki shine ra'ayin al-hafiz ibn abi shayba shine ra'ayin zakariya sadi shine ra'ayin muhammad ibn jarir al-tabari kabir al-mufassirin shine ra'ayin ibn hazm muhammad abu muhammad ali ibn ahmad ibn hazm al-andalusi al-zahiri wanda ya rasu shekara ta 456 shekara mutuwarsa tana da saukin fada 456 shida. ibn hazar dai wanda aka sani sahibul muhalla shine ra'ayin abul hasan al-ash'ari wanda watakila Allah da zamu dan yi bayani zamu ga al-ash'ira sun sauka daga asalin wannan layi suna da manhajinsu wajen tabbatar da irin wa'annan sifofin wataƙila mu ɗanyi ƙarin haske a kai khilafan da asalin aƙida abul hasan ashari kamar yadda yake a cikin littattafansa Allah ya ji kansa da rahama da sauran manya-manyan malamai wanda lokaci ba zai bari mu kawo su abubakar al-ajurri su abubakar a su abubakar al-sabri su abu shay su abubakar al-isma'ili su abu al-hasan ibn mahdi su ibn babba al-abkari abu abdullah dari uku da tamanin da bakwai wannan tun kafin fa a zo kan su shekul islam ibn taymiya wanda ibn taymiya sai daga baya wannan kuma shine ra'ayin abu muhammad ibn azizaid al-qirawani sahibul risala wanda duk wani isnadi na fiqh da wahala isnadin maghariba da gifta ta ibn abi zaid al-qirawani ba Allah ya tsara rahama kun san mutaqaddim ne ya shekara ta 300 da tamanin da shida wanda ga mukaddimar risala sanan tana nan wannan shine ra'ayin ibnu manda wanda ya rasa uku da casa'in da biyar da sauran manya-manyan malamai to jama'a game da batun daidaito na al'arshin ubangiji subhanahu wata'ala sai daga baya aka fara samun saɓani akan a ina Allah yake Allah ya daidaita ko yana sama ko baya sama ko me da sauransu amma abin da ahlus sunnati wal jama'a suka tafi shi ne Allah yana da sunaye da ya sa wa kansa su ya ambace su a cikin alkur'ani manzo Allah sallallahu yayi bayanin su a cikin hadisi tare da sifofi wanda sifofin Allah suna nan kuma duk abin da Allah ya sifanta kansa da shi ko manzansa ya sifanta shi da shi to ana wa Allah shi a yadda Allah ya sifanta ko manzon Allah ya sifanta ba a ƙara bayani ko a rage wani abu ko a ƙara wani abu ba a canja wani abu shi batun tawili mutaakhirun ne suka fara yin tawili abinda ake nufi da tawili shine kalma sai aka faɗe ta to tana da ma'anoni akwai ma'anar da ita ce take fara zuwa zuci akwai kuma wata ma'anar da sai in wannan ba za ta yi ba sai a tafi waccan misali a kamar yanzu in aka ce zaki farkon abinda zai zo ranmu mai muke nufi da zaki wata dabba ce a jeji ko ba haka bane amma mutum in yana da ƙarfi ana iya ce masa zaki ko ba haka ba to a baya halatta idan ka ga zaki kalmar zaki a cikin magana ka ce ba wai ana nufin zaki na daji ba sai in yanayin magana ya nuna ba zai yi wa na daji ba kamar misali waka shata da yi wa mamman baban galadima da ya ce lafiya zaki mamman baban galadima to da ya faɗi sunan mutum mun san ba zakin daji yake nufi ba sai mai tawili kan cewa yana nufin zaki kuma ya kamanta shi ne da zaki saboda mutumin da yake da ƙarfi ko ake san a nuna yana da ƙarfi za a iya kamanta shi da zaki amma yanzu idan ka ce ni ku a rayuwa ta so uku ina ganin zaki wani ba zai zo ya ce dole mamman baban galadima kake nufi ba a zai yi ai zaki ɗakin kake nufi na gidan zu sai dai an tambaye ka kace a ali ban taɓa zuwa gidan zu ba ban taɓa kallon talabijin na ga dabbobi ba ban taɓa kaza ba ban taɓa ganin wani naman daji ba wata rana na taɓa ganin mamman ba gangalaji ba ya ce to wannan dalilin shi ya nuna mana cewa ba zakin farko ake nufi ba zaki na biyu ake nufi to a sifofin Allah ko kuma hatta a Qur'ani duk maganar da Allah ya yi to gaske kuma haka Allah yake nufi ba ka cewa a'a ba tafi zuwa ga ma'ana ta nesa sai in ka tabbatar da a addinin ba za ka iya tabbatar da ma'ana ta farko ba ko a hankalta ma ba za ka tabbata ba to a nan sifar daidaito daidaito sifa ce ta kamala ko sifa ce ta tawaya sifa ce ta kamala yau da a ce wata sifa ce da akwai kamala a cikinta akwai tawaya to sai muka ga an kewaye ta wayar an tafi zuwa ga kamala sai mu ce to tunda Allah gaba ɗayansa kamala ce to wannan yayi amma sifar daidaito kamala sana abu na biyu idan aka ce a'a ai ba zai yi a ce Allah ya daidaita akan al'ashi to me zai hana shin an taɓa ganin Allah aka ga zai yiwu ba ko kuma shi Allah da kansa a wani wurin ya faɗa ya ce ba zai yiwu daidaita daidaita akan halashi ko manzon Allah ya faɗa ta gaba ɗaya abin da ya rage mana shine to a ce ai matsalar shine idan aka tabbatar wa da Allah daidaita, to kuma ai za a tabbatar masa da kamata mutum to ibn taymiya kamar da ke cikin al-aqidatul hamawiyya sai ke cewa to ai ku da kuke korewa Allah irin waɗannan sifofin kuna tsoron ka a kamanta shi da mutum to ai kun tabbatar masa da abubuwan da inda ba dan Allah daban yake ba to da sai a ce kama da mutum din misali kun tabbatar wa da Allah zaki Allah yana da zaki ko ba shi da shi yana da zaki? a'a to dan adam ma da wasu abubuwa suna da zaki, amma lokacin da aka ce zatin Allah to ka san kawai na Allah ne ba wani abu da yake irin ta to me yasa ba za ka ce shi ma istiwa in a bar wa Allah irinsa ba sai ka to ai muna so mu gane to dole sai ka gane ai al-bahth an darak al-idrak al-adad an darak al-idrak idrak wal bahth fi kulli zati Allah ishrak al-ajz an darak al-idrak idrak sanin Allah ma shine ka yadda cewa ba za ka iya gano yadda yake ba kuma bincike akan kunhin zafin Allah din ce kai ka zuwa ga shirka wannan shi yasa babu hanya da ta fi kai mutum zuwa ga tudun mun tsira irin hanyar ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunnati wal jamaa in aka ce ahlus sunnati wal jamaa umuman ana nufin mutanen da ba mu'tazila ba mutanen da ba shi'a farko dai tukuna mutanen da ba shi'a ba sune ne ahalus sunnati wal jama'a daga baya sai aka itlaqin ta ana nufin mutanen da suke da tsari na aƙida da fahimtar Allah da al'amura na gai wanda suka saba wa jahamiya kuma suka saba wa mu'tazila to sannan daga baya kuma lokacin da falsafa ta shigo cikin tauhidi aka fara sanin tauhidi ta hanyar matsaloli na filosofi to sai aka samu 'yan ɓangarori na ƙungiyoyin musulunci suka karkata zuwa aiwatar da hankali sama da nassi wajen inkarin nassi idan ya ci karo da abin da tunaninsu ya tabbatar to anan ne sai aka rabu kuma sai ya zama ahalin sunna su ne waɗanda suke kan tafarkin magabata ba su yadda a tsallake tafarkin magabata a yi ƙasa su da ake ce musu da yake kuma lokacin imam ahmad ibn hanbal ya zama shine jagoran wannan matafiyar to sai ake danganta ta zuwa ga imam ahmad sai ake cewa ma hanabila to sai zanto a gefen su akwai asha'ira wanda suna ake kiransu al-ash'ariya wanda suke mabiya aliyu ibn isma'il ibn abi bishr ishaq kenan ibn salim abul hasan al-ash'ari Allah ya ji kansa da rahama wanda aka haife shekara ta 160 ya mutu shekara ta 324 da kuma mabiya abu mansur muhammad ibn muhammad ibn mahmud al-maturidi as-samarqandiyul ansari Allah ya tsasa da rahama wanda ya rayu shekara 100 an haife shi 233 ya mutu shekara 233 wanda shi Abu Hassan al-Ash'ari Allah ya tsasa da rahama asalinsa ya daba mu'tazile su ba mu'tazila su ne mutanen masu ibn Abba waɗanda suka fice daga makarantar Hassan al-Basri suka yi inkari sifofin Allah subhanahu wata'ala sai sifofin da hankali ya tabbatar da su amma duk sifar da hankali ya kyamace ta sai su kauce su barta kuma sannan suke da ka'idar su ta fahimtar tauhidi wanda a cikin fahimtar su da tauhidi akwai a shahadatan akwai almizan akwai akwai hankali akwai kaza da kaza da kaza da sauransu suke da waɗansu hanyoyin su na fahimtar aqida da addini to daga baya abul hasan al-ash'ari sai kuma ya fito daga wannan bakar aqida ta i'tizali sai kuma ya dawo aqida da madrasa ta ahlus sunnah wal jama'a to lokacin da yake a aqida ta ahlus sunnah wal jama'a ya wallafa littafin sa al-ibana al-ibana an usulin diyana wanda a ciki ya karrara matafiya ta ahlus sunnati wal jama'a to akwai a'a'a din ta tsofaffin ra'ayikan ta wanda suka ginu akan mazhabar da ta tasirantu da ra'ayin mu'tazila wanda ita wannan mazhaba ta ashariya akwai yan zafin kai da suke zagi da cin zarafi da cin mutunci na wa'anda suke tafiya akan wannan tafarki wanda kuma wannan kuskure ne domin tafarki ne da an samu manya-manyan malamai masu tsoron Allah waliyan Allah da suka jiru kan wannan mazhaba irin sa al-Imam khattabi irin sa al Nawami, nawawi Allah ya tsanta da rahama a cikin ra'ayikansa akwai ash'ariyanci irin su al-Hafiz ibn Hajar irin su al-Imam baihaqi da sauran manya-manyan malamai da zaka ga a cikin ra'ayikansu akwai wani abu na ash'ariyanci to a gefe guda kuma madrasatul hanabila da ko mu ce madrasatu ahli sunnati wal jama'a a ma'anar tsakiya ko as-salafiyya su kuma su suka gino akan waɗannan ra'ayyukan da na jero waɗannan malama wanda istiqra'i da bibiya ya tabbatar da su a wurin su akwai inda suke musharaka da ash'ariyya da maturidiyya wajen fahimtar ubangiji sun kasa sifofin ubangiji dangane da abin da ya shafi ta'allukinsu da ubangiji zuwa kaso biyu akwai sifat zatiya sifofin da suke da alaka da zatin ubangiji akwai sifat fi'iliya wannan da asha'ira da maturidiyya da kuma salafiyya ahlus sunnah wal jama'a duk sun hadu akan wannan sifat zatiya kamar ilimi sifat ce zatiya kamar a gani sifat ce zatiya Allah yana da ilimi yana gani yana ji sannan akwai sifat fi'iliya sifofin da suna da alaka da aikin ubangiji ne kamar nufi kamar iko nufi sai Allah ya ga dama abu zai faru ko ba haka bane wanda akwai bawadi da aka na tantance tsakanin sifat zatiya da sifat fi'iliya sifat zatiya duk sanda aka ambaci ubangiji akwai wannan sifat a tare da shi misali kamar ilimi akwai lokacin da za a ce ba ilimi a tare da ubangiji sifar ilimi sifar ce lazima ga ubangiji ta amma sifat fi'iliya wata ran suna kasancewa tare da ubangiji wata ran kuma za ka ga ubangiji ba tare da wannan sifa misali kamar haƙuri a sifa ce iliya ko sai Allah ya ga dama yake yin haƙuri in ya ga dama zai azabtar da wanda ya saba masa ko kamar fushi ko shi Allah yake fushi sai Allah ya ga dama yake yin fushi in aka saba masa aka ceta dokokinsa ruko sai Allah ya ga dama yake yin ruko akwai sifar iliya akwai zafiya sannan kuma dangane da abin da ya shafi tabbatar da sifa din akwai wato asifatul aqaliyyah tabbatar su akwai asifat al'aqaliyya akwai kuma asifat as-sam'iyya asifat as-sam'iyya sune sifofin da suka tabbata a wahayi kamar misali ilimi din والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله عليم بذات الصدور ko sannan kamar irin da sifar ji wallahu sami'un basir innahu kana sami'an basira da sauransu akwai kuma sifat aqaliya wa'anda uh, kamar misali a ce halitta kamar misali a ce bayarwa ko kyauta ko wani abu makamancin haka to inda ahli sunna wal jama'a suka sha bamban da asha'ira da maturidiyya wajen kasa sifofin Allah subhanahu wata'ala da su asha'ira din suka yi zuwa kaso uku asalin taksimi na abul hasan al-ash'ari sannan kuma sai a uh, a fakhruddin razi kuma ya ƙara kaso ɗaya shine suna cewa a cikin sifofin Allah akwai alma'ani wanda su sun tabbatar da sifofi bakwai fakhruddin razi ya ƙara na ya na takwas wanda hankali yana iya tabbatar da su kamar rayuwa sun ce eh to ai tunda Allah samamme ne kuma rayayye ne duk da cewa an san adam yana da rayuwa amma kuma duk da haka Allah yana da rayuwa irin tasa kamar ilimi an san adam yana da ilimi amma Allah yana da ilimi irin nasa kamar iko da kudura kamar ganin dama irada kamar ji kamar gani kamar zance wayannan sune asifatu as-sab'a allati asbatuha sannan kuma sai suka ce akwai kuma asifatun sifatul wanda ake tsaro daga wannan almani din sai a ce hayyu sami'un basirun ajir muridun basirun mutakallim amma wannan da da lokaci jidda mun fayyace muku ku ji mahallin bambanci tsakanin asha'ira da maturidiya da kuma salafiya a irin wa'annan sifofin sai kuma sifofin da ke cewa asifatu salbiya wa'anda suka tabbatar da su karkashin abinda suka fahimta daga cikin kulhu Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam shine al shine wato dadewa ba wani abu da bai duk wani abu da ka ya zo ya samu Allah Allah yana nan tun babu nan din to sai suka ce to kun ga tana kore maka al-fana'u arewa hmm. al'idamu tana kore maka al'adamu ne rasa sai albaka wanzuwa komai zai tafi ya bar Allah yana nan tun babu nan yanzu da akwai nan ɗin yana nan kuma sanda ba nan kuma zai zama yana nan shine albaqa'u sai kuma al-mukhalafatu lil Allah ya saba wa dukkan abubuwan da samar da su aka yi Kuma ga kenan ya saba cewa Allah faran zai sannan alghinal mutlaq baya buƙatar komai a wurin kowa sai dai shi a buƙaci komai a wurin wurinta sannan kuma sai alwahadaniya kaɗaitakar sarauta to sai kuma sifa ta ƙarshe ita ce annasiya ita ce sifa ta alwujudu samuwa to wa'annan sifofin da su a sha'ira suka kasa ai ina ga duk mun karanta su a cikin qawaidi da hayatul islam da bayanan su wanda karshe in ka karanta haka zo su ummul barahim kai haka zo kan su idaatul ta matsari haka zo kan su al-kubra ta ta sanusi wani lokacin har ka gama sai ka ji ana ta ai tauhidi sa mutum yake in irin wannan ne in za a kassara maka shi ta hanyar falsafa za ka ta tafiya ai ta tafiya ne wani abu ma ka ta gane shi sifofin Allah kamar yadda muka faɗa a jiya sun kasa su zuwa kaso uku sifofin da hankali yake iya kasu da sifofin da suke aiki ne na ubangiji subhanahu wata'ala da sifofin da kuma hankali baya iya tabbatar da cewa sifa ce ko ba sifa daga cikin sifofin da suke ba su wahala wanda sai dai su yi tawilin su fuska